Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna jini ya fi ruwa kauri. Wannan marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Nan ta kwashe komai ta gaya mishi tare da rarrashinsa da nuna mishi cewa shi ne kawai zai iya jihadin aurenta. Shi kuma gaho kallonta ya yi sannan ya ce mata, waye malamin da yake duba ta? Wani ne nan wai shi Dr. Hayat. Zumbure muke, Dr. Hayat, wallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Ya fice daga cikin ɗakin ya nufi waje, dariya dai sannan ta ce a ranta, babu boka babu malam amma ƙarya ne ta auri Hayat. Yana zaune ya shigo falon kallon shi ne domin bai mun sallama ba ni ma kuma na watsar da shi. Daidai nan Dr. Hayat ya kira da murmushi ne sannan na ce mishi barka dai hamma Hayat kwana biyu. Ka ɓata shiru. Fuske wayar ya tare da neman buga min da ƙasa. Na ce mishi Dalla malam dakata. Kar ka kuskura ka buga min waya da ƙasa babu sisinka a cikin shi. Ba na abuna. Wani abin ido ya cikin fushi ya ce waye ya kira ki bayan kin san akwai alkawari. Tashi ne tare da amsar wayata. Alkawari? Da baka zo ka same ni da auren wani ba? To babu wannan maganar a tsakaninmu. Na jima da mantawa da babanka don haka ka bari na yi rayuwa da wanda nake so. Na bar shi nan tsaye duk da bai gaya wa mutane abin da ya faru ba sai dai na fahimci ya shiga tashin hankali ga wani shegen jarabar kishi ne da yake da shi. Ranar Lahadi da hantsi yara suka shigo suna ihun hamma Hayat ya zo. na ‘yar gidan Muna da ba ta wuce shekara ɗaya da ɗari, bata bata wuce shekara ɗaya. Ta shigo da murnarta tana faɗin oyoyo hamma Hayat ya dawo. Hannunta ɗauke da tsarabarta domin yana fakin abin da yake fara musu shine raba musu tsarabarsu. Har ya shigo cikin gidan a falon Alhaji Babba ya fara yada zango. Shigowa falon baban gida da Falisa suka yi kamar ma masu rige-rige. Mikewa daga yi ta tare da mika wa baban gida hannu amma ya ki mika mishi. Assalamu alaikum. Ya kuma mika mishi hannu amma ya ki karɓa miya haka. Alhaji Babba Ba zan amshi sallamar shi da gaisuwar shi ba sai ya gaya min me ya kawo shi. Murmushi dakta ya yi sannan ya ce mishi na zo duba Alhaji babba ne da kuma mara lafiyata. Wace ce mara lafiyarka? Ya tambaye shi yana mai tsare shi da idanu. Ya san za a yi tun jiya da ya ji suna sa sa a kan wayarta. Roman ya faɗa tare da neman wuri ya zauna. Hamma Hayat ai an jima da ba da ita ga Hamma Babangida kuma gashi nan ya dawo kaga kenan Ni kuma kwanakin baya Alhaji Babba ya bani ita, ya kenan? ya wuyan shi Babangida yana wuce ba za a baka ita ba, ka koma can wurin ka akwai mata babu adadi. Babangida kenan, kar kishi ya sa ka manta amintar da yake tsakanin mu Babu kishi sai gaskiya, ya faɗa tare da cire hannun shi a ƙirjin Dr. baban gida baka kyauta ba, idan guga bata yi tsirar ruwa ba, ai ta yi tsirar igiyar. Kai ka gaya min yadda aka yi ka faɗa hannun Dr. Kai ka gaya min yadda aka yi ka faɗa hannun Dr. amma yanzu kake neman hanyar da za ka tozarta shi baka kyauta ba kuma na riga da na bashi roman ba zan zama ƙaramin mutum ba. Alhaji babba amma ya faɗa cikin fushi da tashin hankali. Ba zan sauya abin da na faɗa ba domin da a can baya ne baka isa ka fara zuwa neman ta ba duk da. baka san abin da ya faru da ita ba ne. shi kuma ya mata aiki babu komi da ya bukata a tsakanin mu da shi sai dai mu bashi aurenta shine zamu biya shi haƙƙinsa domin Wani irin ihu Ruman ta fasa tana banɗaki tare da fitowa da mugun gudu, za ta fita waje babu kaya a jikinta. Duk wanda ya shiga gabanta duka ɗaya take mishi ya zube a ƙasa. Baban gida daga Darius ya sha gaban ta wani irin cakuma ta kai mishi, tare da kwara shi da bango. Kafin ta gaida ta fitan, ya fusgo labulan falon Alhaji babba da karfen shi ya zare karfen tare da baza shi. Tana zuwa ya watsa mata tare da rungume ta ta baya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya juya ta tare da buka da ƙasa ya naɗe mata labulan a jikinta tare da ɗaura ƙirjinta. Bani wani labulan. Cikin zafin nama Alhaji babba ya ciro wani ya bashi ya ɗaure mata ƙasarta. Yadda duk bala'in da za ta yi ba zai iya kunce shi ba. Sake ni, ta faɗa da ƙarfi tana ƙoƙarin cizon shi amma haka ya matse ta bayan ya fara addu'o'i. Ya miƙe a hankali tare da komawa mazaunin shi ya zauna yana yaki. Ke, amso min zare a cikin gidan nan. Wani irin zare? Ta tambaye shi. Ki tambayi yakura da sauri ta fita sosai ga su tare. Kawo mana gaushi. Lokacin Inna ta iso idanunta ya yi jazir alamar ta yi kuka sosai ki haƙuri, in ji Babangida. Gaucin aka kawo ta juya tare da barin wurin, wani irin kuka yana taso mata. Ki zo Inna ki zauna, girgiza kai tai tare da cewa ba zan iya ganin ta ba a haka. Tozarcin ya yi yawa sun cutar da ita yau kuma sun saka ta fita tsirara. Ran Dr. Hayat ne ya kuma ɓaci saboda yadda ya ga inda tana kuka. Tana barin wurin ya fara aikin shi cikin ƙwarewa, ihu take tare da rawar jiki tana yaga kayan jikinta, tare da wurgi da shi tana ƙara, tare da fusko duk wani abin da yake wurin tana jifan Dr. Hayat da shi. Tunda suke ba su taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba amma ga Dr. Hayat ba sabon abu ba ne a wurin shi domin ya san ana haka. Bai ba su damar guduwa ba ya ta azabtar da su. da suna yi a haukace azabar ta dasa su magana zan fita ban san cewa Hayat ba ne yake tare da ita. Na rantse da babu abin da zai jawo ni don Allah ka bari na tafi ba zan kuma dawowa ba. Kana lalata min jikina. Bai kula ta ba sai ma ƙara tun da yake tare da watsa mata ruwa bala'i na ayoyin alkur'ani mai girma. Waye ya turo ki? Ya tambaye ta. Babu kowa don kaina na zo ba yau na fara zuwa ba amma yau na samu sa'ar shiga jikinta saboda ranta yana ɓace ne domin ta shiga ban ɗaki babu addu'a. Au, haka ne? Bari mu koya miki yadda ake mutunta ɗan adam. Tunda ke tozarta da kike sanyi, wallahi ba zan kuma ba ka yi haƙuri. Ba zan ƙara ba. Ka ƙyale ni na tafi idan na kuma ka abin da ya fi haka. Ta ya zan yarda da ke bayan ba ku da amana? Idan kika ji a jikinki za ki koma da ƙafarki. na tuba ka yafe min ba zan kuma ba amma ka ce ta daina shiga banɗaki babu addu'a au ya faɗa ta da saka ta a gaba yana mata addu'o'in da yake yi ga ga masu taurin kai irin ta. sai da shigowar sabtare yana cewa ka kyale ta tunda ba ita ce mai laifi ba don gaskiya kuke so in gaskiya kuke so kamata yayi ka gyara alaƙar ku da zai Yero Ci gaba da aikin shi yake inda lalle kuwa ka kyale mu. Wallahi abin da kake yi ko na ko na faɗa musu daga inda ka fito mu ga yadda za su baka roman ɗin. Banza ya bawa ajiyar shi. ta Hashim Yaro ka ce Hayatuddin ya kyale mu domin shi ɗin ku ne da suka yi sanadin barin ku Gombe. Kakar shi na biyu shi ya ɗauke kakar kakanka Balaraba. Shin Za ku goge wasiyyar Kamaluddin Yero ne? Anya kuna da kishinsa kuwa? In dai haka ne to lallai ba ku da amana ba ku da alkawari. Maƙihinku ne yake raye cikinku. Ya faɗa yana dariya baki ɗaya da Yat sai da ya shiga tashin hankali. A daddafe ya ci gaba da aikin shi karshe sai da suka fara ihu tare da neman gudu. Cikin mugun tsaurin kai ya ce mishi. Cikin mugun taurin kai ya ce mishi na san daga yau kusancinka da ita zai raunana. Na rantse da abin da nake bautawa sai na lalata rayuwar Roman. Allah ya ba ku sa'a. Tun daga haka ya fita babu wanda ya iya cewa komi. Kallon ƙasa Alhaji babba yi bayan ya gama mata rukiya. Kallon shi baban gida ya tare cewa malam ta shiga bar mana gidanmu tun da ka gama aikinka. Ba za mu rushe wasiyar ahalinmu ba, ka tafi ba Hashim. Alhaji babba ya kira sunan shi sannan ya zauna Ɗauki Ruman kamar da ita cikin gidan, ya faɗa wa Hashim. Kar ka taɓa ta, in ji Dr. Hyde. ‘Yar uwarka ce? Tabbas ‘yar uwata ce. Ya ɗauke ta take cikin gida da ita cikin fushi Babangida ya sha gaban shi. Ba ni matata. Murmushi ya sanna ya ce mishi ba zan barka da ita ba sai an ɗaura muku aure a yanzu. Kuma tana ƙarƙashin kulawata ne. Haka ya ta jan shi da faɗa tare da kai mishi duka. Dr. Hyde bai kula shi ba domin ya san bai yi kai ba yin kanshi ba ne. Ko da ya shiga da ita falon inna, a kujera ya kwantar da ita yana miƙewa Babangida ya rufe shi da duka. Sosai fa, domin wani irin tunzura yake ji tare da jin kamar Dr. Hayat ya shiga rayuwar nashi. Dr. Hayat bai tanga mishi ba kuma bai rama ba, sai da inna ta kifa wa baban gida mari kafin ya kyale shi. Kada da hankali, mutumin da ya bada rayuwar shi domin ita, ya yi jinyar ka na tsawon shekaru, ta fita ka tsaya mata a hanya ka fita ka tsaya mata a hanya ta bangaje ka kallon shi ya tsaya kallon shi ya tsaya mata hmm shine zaka dake shi akan me baka fi karfin shi ba ya kyale ka ne saboda wani dalili na shi cikin kaskantar da kai ya ce mata inna maƙiyinmu ne shi shi ɗin jinin hayati din maduba ne wulaƙanci da cin zarafin al'umma a jininsu yake Toza ta ɗan uwansu ba wani abu bane in dai wannan ne ake mishi kallon namiji to nusari ne domin matar shi ta fi ƙarfin shi. matukar ina raye Ruman ba za ta taɓa shiga gidan da babu namiji ba domin sai yadda mace ta yi da shi su kansu zuri'ar Hayatuddin Madibo ba su sa ba su da haɗin kai ba su da tarbiyya sai yadda suka yi da iyayensu. Mu kuma an rene mu da tarbiyya ne gaba da baya shi za ki ɗauki cin? Za ki ɗauki ƴarki mai daraja ki bashi shi? Inna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa aklifni khairan min haya Allah. Ta faɗa ta da dafe gajinta, yau kaɗai idan da za a gwada jininta ya shura ɗari uku da ƴan kai. Ba kukan labarin take ba kukan halin da ‘yarta take ciki take ga wannan al'amari na zira'ar Yero. Ta san ba sa rena magana ta ina za ta fara. Inna kai, kai jahilin ina ne? Dakta ayat ya tambaye shi a sanye na gidanku. Ka san ina kake? Kana cikin zira'ar Kamal Yera ne don haka ka fita daga cikin gidan nan. Kafin a illata ka, murmushi ya mara sauti sannan ya ce mishi, idan babba ya shiga irin wannan yanayi, ruwa ake bashi. Magana ta taɓa mishi zuciya, idan kana son ta, Ka bata ruwa ta sha zai sanya mata zuciya. Inna ki hakuri daga haka ya fita daga cikin gidan. Falisa ta biyo shi tana kallon shi lokacin da ya shiga falon Alhaji Babba ya shiru. Zama ya sanya ya ce mishi to ga shi yau zuwan bai zama alkhairi ba abubuwa da yawa sun faru ka yi hakuri. Daga haka ya miƙe bayan ya ajiye mishi abin da yake bashi duk zuwan shi. Har lokacin Alhaji Babba bai ce uffam ba yana daga falon yana jin dirin motar shi. Ajiyar zuciya ya sauke tare da kallon kuɗin da ya ajiye mishi. Tausayin yaron da kawaicin shi ya ƙara sanya mishi kaunar shi a ran shi. Yadda ya yi sanyi ya ƙara mishi girma a ran shi. A hankali yake sauke ajiyar zuciya a hankali ake kira sallar azahar. Ya fita tare da gaya wa aminin shi halin da ake ciki. Take hankalin kowa ya tashi lokaci guda suka ɗaura wa Ummi Roman laifin, ita ta kawo musu Dr. Head. bayan sun manta da cewa Dr. Hayat ya jima da su kafin ya haɗu da Ummi Roman. Nan suka fara ƙananun magana akan cewa ba zai ba wa Babangida auren Roman ba, sai Dr. Hayat tashin hankali. Ƙarfe goma na dare ya iso Gombe da hayar gidan Kadi ya wuce kamar zautacce. Buɗe ƙofar ɗakin karatun Kadi ya tara da zuba gwiwar shi a ƙasa, yana kallon shi. Ya murya shi a shaƙe ya ce mishi, Ummi Roman da Hashim sun fito daga gidan a rera ne. Daga kan shi ya yi sama saboda kwallon da ya cika mishi idanu sannan ya gyaɗa kai tare da cewa sun bani aurenta tun a wancan lokacin. Ya tuna mishi yadda suka yi lokacin da ya gaya mishi haɗuwar Roman da Babangida, abin tausayi, don ma abin da ta gani ya ci kenan lokacin da ya je zai mishi istihara a kan al'amarin. waye ya kawo mishi ruwa ya amsa tare da sha. Na zata Hayati duk mai da aka yi shekaru tamanin da wani abu shine a gabana ashe wannan hayati din ɗin bai da ƙarfi akan soyayya bari na baka labarin da dangin mahaifiyarka mu koma baya lokacin da Alhaji ya suka nausa gabas an yi ƙoƙarin bin bayansa amma babu dalilin su ga Bashir ƙanin hayati din da aka samu labarin ya ɓace tafiya a ahalin Yero Haka Madiba ya yi titi ne ci gaba da rike sarautar sarkin malaman Gombe. Gefe guda kawun shi Lamir ya saka shi a gaba domin bai da ikon ya yi komai sai da sanin shi da ke yana koran sarautar malantar ne. Haka ya taɓa kowa domin kuwa sai aka wayi gari Madiba ya kwanta jiya. Sai an kwantar sai an tayar har tsawon shekaru biyar. Lokacin ƙanin shi Bashir ya dawo daga ƙasar waje da matar shi Balaraba, wacce asalin sunanta Ummu Ruman ce, ita ta haifi Bilkisu, ita kuma Bilkisu ta haifi mahaifiyarka. Lokacin da ta dawo ita Bilkisu da ita Bilkisu ce domin Bashir ya samu ci gaba. Gashi bayan Bilkisu Allah bai basu wani haihuwar ba haka suka dawo sun zauna a Gombe na 'yan shekaru domin da yawa sun ɗauki alhakin kamaliyar ne akan shi ya jefi Modibo. Sai suka tsangwami Balaraba ana haka kawo Lamir ya kwanta jinya. Kafin nan ya shiga faɗar abin da ya aikata. Tun da ya fara tona asirin shi sai ga matuba ya tuddeni ya tashi zumbur zaune. To masu sauraro a nan za dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni.